وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gudiya ta tabbata ga mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na jama'a goma ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta hudu, wanda ya daidai da uku ga watan mati shekara ta 2023 miladiya Allah ya ƙara raya a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan a 39 da kubo avenue daura daga ladima road an gwarimi kaduna wannan ƙasa mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam fi ramadan siffan azumin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa cikin watan Ramadana ma malamai guda biyu Sheikh Ali Abdulhamid Hassan Halabi da Sheikh Salimu Al-Hilali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a bi ma'ana Halabi wa الله تعالى ويعني سليم بن عيد الهلالي mun kwana a shafi na 23 a 21 a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na biyar kara ta uku ina malam ya ce wujubu saumi ramadan wajibcin azumtan watan ramalana watan ramalana a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an wajabta ta amma kuma aka ba da zaɓi wanda zai iya yi ya yi wanda ya ga dama ya ajiye amma sai aka kwaɗaita yin ya fi alkhairi su sabai haka suka yi ta kafin daga baya Allah ya bada doka dole kawai a yi ta su an fara wato lallaba su ne aka kwaɗaitar da su daga ƙarshe kuma Allah ya bada dokar cewa kawai in dai mutum ya halici wannan watan ba matafiyi bane kuma ba lafiyar sa kalau sa'annan kuma yana mazauni gida to dole yi azumin watan Ramadana sai Allah malam yace tasawwa khairan fa huwa khairul lah wanda ya kwaitar da kansa na alkhairin yin azumin watan Ramadana shi ya fi masa alkhairi malam ya ce lima ta kajama min alfawa'il duba da abin da ya shuɗe na falala kasaba Allahu alal musulmina saumi ramadan Allah ya wajabta wa musulmai azumin watan Ramadana. walamma kana fatmul anfus an shahawatiha wa hajbuha an ma'lufatiha min as'abil umur malam yace a yayin da wato karya rai akan sha'awar da ta saba wa hajbuha an ma'alufatiha da iyakance ta ko sha makance ta da abin da ta saba min as'abil umur yana daga cikin abu mai wahala abin da mutum ya saba a zo a ce kada yi ko sai an bi shi a hankali wannan dalilin ya sa ramalanin sahabbai ya sha daban da namu su sai da aka lallaba su aka kurin ba za ce a daina cin abinci ba kuma ka riga ka saba ka ci da safe ka ci da rana ka ci da daddare to amma saboda tarbiyyar mutum kai tsaye a zo a ce ya bar abu kai tsaye yana da wahala sai aka lallaba su ta akhara arzuhu ila sanata Saniya. sai aka ɗan samu jinkiri na kallanta wannan azumi na ramalana har zuwa shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine ila sanati thaniya min al-hijra ولما توطنت ala على التوحيد وتعظيم شعائر الله malam yace a yayin da zukata suka samu natsuwa akan kaita Allah da kuma girmama dokokin Allah nukilat ilaihi bitadrij sai aka tarato aikin ibada na wajibcin watan ramalana hankali fa abihi ala takhir sai aka fara wajabta amma da zabi ma'a targhibi fi tare da kwaɗaitar da su sahabbai akan yin azumin an ba su zaɓi wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama ya yi ya ciyar an gane amma sai Allah ce yin ya fi alkhairi kaga mai san alkhairi kaga zai ne zai bi kwaɗaitar da su aka yi لأنه كان قد شق على الصحابة رضي الله عنهم ما لن saboda al'amarin. ya yi wa sahabbai tsanani Allah ya ƙara yadda a gare su fakana man arada an yufira wa yaftadiya fa'ala wanda ya ga dama ya ƙi yin azumin ya ciyar a makwafan kowace rana miskini shi ba kai azumin ba amma idan an kai azumi sai ciyar duk da Allah ya ce yin azumin shi ya fi alkhairi to kaga wanda zuciyarsa tana damfare da san alkhairin zai yi kokari ya yi mai ya yi azumin shi ne malam ya ce ƙalar rahim Allah mai tausasawa mai jin kai ga bayansa sai ya ce wa alallazi ayyutiqunahu fidyatun ta'amu miskin kaga waɗanda suke iya yin azumin ramalana amma cikin wahala suna iya yi amma sukan jigata fidiyatun ta'amu miskin su yi fidiya na ciyar da miskini faman tasawwa a khairan fa huwa khairul lahu wanda ya kwaitar da kansa na alkhairin yin azumin shi ya fi masa alkhairi kaga yanzu ana kwaitarwa ne ko wa an ta sumu, khairan lakum in kuntum ta'lamun yin azumin shi ya fi alkhairi gare ku in kun kasance kun san fulala goma tagomashin da Allah ya tattara wa masu azumi to kaga anan ai an kwadaitar ne wannan haka aka bi da sahabbai Allah ya ƙara ja a gare su akan haka to sai aka zo marhala ta biyu ita ce faman shahida minkum shahara falyasumhu wanda ya halicci watan da lafiya mazauni gida ba matafiyi ba to dole ya azumin ثم نزلت الآية التي بعدها فسختها malam yace sai ayar da take bayan wannan ayar ta sauka sai ta shafe hukuncin da ayar nan ta kunsa na ba mutane zaɓi in ya ga dama ya azumi in ya ga dama ya ajiye azumin ya ciyar ba sai kuma ya yi wani azumin ba sai malam ya ce akhbara bi zalika sahabiyan jalilan sahabbai guda biyu masu girma su suka ba da wannan labari abdullahi bin umar wa salamatu bin al-aqwa yake abdullahi dan umar dan khattab da salamatu bin al-aqwa Allah ya ƙara yadda a gare su su biyu radiyallahu anhuma qala suka ce nasakhatha ayan nan ita ce ta shafe ta wata aya shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramalana wanda aka saukar da alkur'ani a cikinsa Hudar linnas wannan shirya ce ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan bayani ne ga mutane na shirya da rabewa tsakanin tauhidi da shirka ƙarya da gaskiya shirka da wato sunna da bid'a faman shahida kuma shahara duk wanda ya halicci wannan watan bi ma'ana yana nan raye da lafiyarsa mazauni gida ba matafiyi ba kuma lafiyarsa kalau ya sumhu to ya azumci wannan watan wa man kana maridan wanda kuma ya kasance bayi da lafiya ne aw ala safarin ko kuma matafiyi ne shi fa'iddatun min ayyamin ukhar to an halatta masa in ya ga dama ya karya azumin ya rama wasu kwanaki na daban da ba watan ramadanan ba ko da ba zai wahala ba yanzu misali daga nan zuwa zari ai ba wata wani wahala ko to in mutum ya ga dama ya yi tafiya a watan Ramadana daga nan zuwa zariya ya zauna ya ci abincinsa ya tafi baka da hurumi ka ce mai me yasa ci abinci an gane wannan musulunci ya ba shi dama in ya ga dama ya ajiye azumin in ya ga dama ya kuma ne ya ji azuminsa amma fa in zai yi tafiyan kuma zai wahala to nan wajibi ne ya ajiye azumi ya karya doka ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai yi tafiya a watan ramalana kuma zai wahala a tafiyar dolansa idan yi azumi ma ya saba wa Allah haka manzo Allah ce gano wannan to sai Allah ya ce fa iddatu min ayyamin ukar ya kidaya wa ansu kwanaki na daban da ba cikin watan ramalana ba ya rama kwanakin da ya sha azumin yuridu Allah bikum al-yusra me dalilin da sa Allah ya baku wannan doka Allah ce ina nufin ku ne da sauki wala yuridu bikum al-usra bana son ku ku wahala shi aka baka zabi to mutumin da ya ajiye azumin ya to kaga yafi saukin da Allah ce ko Allah ya ce ina son ku da sauki ne daga nan zuwa zariya ya ajiye azumi eh. saboda Allah ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana nufin ku ne da sauki shi sai yake ya bi saukin Allah kai ne hurumin ka kace mai dai kai ajiye azumi an gane wannan Allah ne ya bada wannan doka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sun fahimci wannan sako sun yi tafiya wasu na azumi wasu ba su azumi suka ce ba wanda ya aibanta wani a cikin mu an ba su ce kai an zafi an yi azumi ko kamar yadda mutane ke cewa kuma yan san banza an yin azumi duk wanda ya faɗa haka kowa ya tsaya a daidai iya abin da ya ga zai iya to mu a yanzu mu shine saurin gaggawan hukunci da kuma karancin fahimtar addinin shi ya jawo haka dan mutum ya ga kace ah wani daga nan zuwa gari me yasa ka ajiye azumi yace kawai na ga daman yin haka an raya sunnan manzo Allah kuma sai ne manzo Allah sallallahu alaihi ya ma tafiyan yana azumi da yaga wasu suna yi kuma za su wahala bayan la'asar fa manzo Allah ya ibi ruwa a kan dutse ko ya haka kullu kullu kullu ya sha hawa da ne wa'ancan da suke azumi su ga ah, to manzo Allah kuma ya kare azumin a wani lokaci halin tafiya kuma wani lokaci bayan la'asa. wanda kawai mintuna kake irga ko amma saboda a nuna wa mutane a'a addinin musulunci na da sauki wanda mutum ya ga zai iya yayi a kai in ka ga ya zaɓi ɗaya daga ciki haka ne ka aibanta shi amince wannan an gano wannan shi ne sai Allah ce wali tukmilu na iddata idaya wa'annan kwanakin ku rama su don ku cika kwanakin da kuka sha azumi a baya a cikin watan ramalana wali tukabbirullaha kuma ku girmama Allah alama hadakum a bisa shiryar da ya muku wala'allakum tashkurun ku kasance masu godiya ga Allah malam yace وعن, وعن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن تابعي ابن أبي ليلى يكي بعد الأباري يكي صحبا من ذن الله صلى الله عليه وسلم سمام الأباري نزل رمضان أشق عليهم azumin watan ramalana ta sauka sai ta zama musu tana wahalar da su kana man at'ama kulla yawmin miskinan taraka sawm mimman yutiquhu sai ya kasance daga cikin waɗanda suna iya yin azumin amma sukan wahala sai suka ajiye azumin kowace rana in an kai sai su ciyar da miskini wa rukhisa Salahun fi dalika a wannan lokacin an musu sauki akan yin wannan doka fa nasakhatha sai wannan ayar sai ta shafe ta wa an tasumu khairul lakum ku yi azumin shi ya fi muku alkhairi fa umiru bis sawmi sai aka umarce su da yin azumin wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin sa wato mu'allaqan mujalladi na 8 shafi na 181 Imam al-Baihaqi cikin Sunan al-Kubra nasa ya wato cika sa isnadin hadisin bi ma'ana ya yi isalinsa cewa hadisi ne ingantacce a cikin sunan kubra mutallaji na hudu shafi ɗari biyu haka imamu abu dawud ma ya rawaito hadisin a cikin wato sunan ɗinsa hadisi namba ta ɗari da bakwai sannan abu nu'ayn a cikin mustakharaj nasa ya fitar da wannan hadisi yadda ya zo akan kamar yadda ya zo a cikin tagliqu ta'liq mujalladi na uku shafi na 185 malam ce, wa asha wa asbaha صوم رمضان بعدها ركيزة من ركائز Islam. sai azumin watan ramalana ya wayi gari ya zama matattara daga cikin matattaru na musulunci ya zama rukuni daga cikin rukunin musulunci wa rukunan rakinan fiddin rukuni daga cikin rukunai na addinin musulunci li qaulin rahmatul muhda saboda maganar mai rahama mai shiryarwa zuwa ga alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace bunyal islamu ala khamsin musulunci an gina shi akan tubali guda biyar shahadatu an la ilaha illallah shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne Allah wa iqamis sala na uku tsaida sallah wa ita'iz zaka na hudu ba da zakka ga mawadata wa hajjil baiti wato na hudu shine da ziyartar ɗakin Allah shine Ka'aba shine Makka yin aikin hajji. na biyar wa sawmu Ramadan da azumtan watan ramalana watan gabaki daya ake azumta sai dai idan wani uzuri ya kama mutum daga cikin uzurin da ke halatta wa mutum ya ajiye azumi sai malam ya ce tarzibu fi sawmi ramadan kwadaitarwa a cikin azumtan watan ramalana kasa wani zaka ji ya ce ta ramadanin nan fa akwai yawa kaga anan ba ka san abin da ke cikinsa ba shi sa ai inda ka san abin da ke cikinsa za ka dinga burin Allah ya raya ka ne ka ganta sahabbai da suka san ka goma shi da ke ciki wata shida suna roƙon Allah ya karɓi ramalanin bara wata shida kuma suna roƙon Allah ya raya su don su ga ramalana kaga wanda san muhimmancin abu kenan ko? Kuma ji wannan? kaga haka ya kamata a ce mu a buɗe saboda irin alkhairin da ke ciki shi watan gabaki ɗaya ibada ce gare ka komai kai a ciki za a ruɓanya maka ladansa ba kai asararsa ba to kaga kuma lokaci ne wanda kowane musulmi ɗaya zai yi buɗe baki a jinsa karɓaɓɓiya ce kaga wani zai ce a aito wani ya fi ni alaƙa da Allah ko barin dan je a'a wannan confirm tun wanda yayi azumi in zai yi buɗe baki addu'an ka direct connection tsakaninka da Allah to kuma ne kake nema duk abuwar ka ka gaya wa Allah kuma mai amsawan ya rufe kofar wutar jahannama guda bakwai kofofin aljanna guda takwas zan an buɗe su tun daga ranar farko har sai azumin ya kare sannan an saukar da mala'ika yana addu'a yana cewa ya ba ghiyal khair aqbil kai mai san alkhairi ga kinan fuskanto fuskanto wa ya ba zai shar aqsir kai kuma mai san sharri takaita kuma a duk rana sai Allah ya yanta bayi daga wuta kowace rana sai an yanta bayi daga wutan jahannama har ƙarshen watan ramalana ko san ai karamin falala ke ciki ba ga wanda ya sani ba wanda bai sani ba dai kawai cikinsa ne ya dame shi Allah ka shirar da mu malam yace ghufranuz dhunub da cikin abin da ramalana yake yi shine ana gafarta maka zunubinka zunubinka tsakaninka da Allah in dai kai azumin wata ramalana kana ne imani da Allah kana kwaɗayin ladan da ke ciki duk laifin da kai tsakaninka da Allah Allah ka da shi ina zaka samu irin wannan kaga wata ramalana malam yace raghab shari'ul hakim fi sawmi ramadan mubayyinan fadlahu wa uluwa manzilatihi yace Allah mai shar'anta wa bayinsa cikin hikimarsa ya kwadaitar fi saumi ramadan a cikin azumtan watan ramalana mubayyinan fadlahu yana bayanin falalar da ke cikin wannan watan wa uluwa manzilatihi kuma daukakar matsayin azumi a wurinsa falau kana ala sa'idi dhunubun ka zabadil bahr غفرت له بسبب هذه العبادة الطيبة المباركة الله أكبر يجي داباوة ينادى الزنبي كزبد البحر كمر كم أنتيكو يوان زنبنك يا كي كم أنتيكو غفرت له زا أغافر تامك تتباكي بسبب هذه العبادة saboda dalilin wannan ibada ta ramalana tayyiba wato tsarkakakkiya al-mubaraka ni albarka to me mutum ya rasa ana fahimtar wannan bari mu ji hadisi mala yace an abi hurairah radiyallahu anhu عن sallallahu alaihi wa عليه wa sallam. hadisi daga abu huraira Allah ya kara yadda a gare sa daga manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumci watan ramalana yana mai imani da Allah yana kwaɗayin ladan da ake samu a cikin watan ramalana duk laifin da ya tsakaninsa da Allah an gafarta masa bonus kaga Allah na so mu shiga aljanna ce duba an ce duk laifin da kai tsakaninka da Allah an me an yafe maka wato wannan yana nuna maka darajar azumi a gaban wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin sahihinsa jalladi na hudu shafi na tara haka Imam Muslim a cikin sahihinsa hadisi hamsin da tara sai ya ce wa anhu radiyallahu anhu har ila yau daga Abu Hurairah Allah ya kara yadda a gare sa anin rasuli sallallahu alaihi wasallam qal daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa yace as-salawatu al-khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idha ijtanibat al-kaba'ir Allahu akbar yace as-salawatu al-khams kaga sallolin guda biyar yanzu ba mu yi magarba ba muna jiran ne isha'i dan zaman nan da kai a masallaci in dai ba chatin kake yi ba kai sharing din wani karna ko za'ida ko kuma yarfe na 'yan siyasa da suke yi kana zaune ka yi wannan yanzu ba kana jira isha'i ba ne dan zaman ɗin da kai yanzu kana sauraron karatu kana bibiyan karatun nan to tun daga wannan zaman har zuwa lokacin da za kira sannan isha'i duk laifin da ka yi wa Allah Allah ya yafe maka ɗaya kenan na biyu akwai mala'iku da Allah ya sa sun zagaye mu dukkan mu nan ina fata an gane sun zagaye mu baki ɗaya haka mu da muke nan da suka zagaye mu sun lullube mu har zuwa lokacin da za mu tashi sannan kuma akwai wasu mala'iku su kuma aikinsu Shi ne suna bin inda ake karatu irin wannan duniya idan sun zo ɗaya ya zo wuce ya ga ana karatu sai ce wa sauran halummu ila hajatikum ai jama'a ku zo ga abin da Allah ya turo ku duniya domin sa sai su zo su ma su lullube mu har zuwa saman duniya sai mun gama karatun za su koma wa Allah sai Allah ya tambaye su ya kuka fasayi sai su ce mun bar su suna kwaɗayin aljannanka suna tsoron azabarka sai Allah ya ce kuma ya fi sanin halin da muke ciki sun taba ganin aljanna sai su wa Allah ina ba su ganta ba sai Allah ya ce me kuke gani da sun ba aljanna sai mala'ikun su ce da sun fi kowa jajircewa wajen neman ta yace wuta da suke neman tsari tsari na daga gare ta sun ganta ne sai mala'ikun su ce ina ba su ganta ba sai Allah ya ce me kuke gani da sun ganta sai mala'ikun su ce da sun fi kowa kan abin da zai kai shi wuta sai Allah ya ce ina shaida muku na yafe musu suna faɗin haka sai wani mala'ika ya ce wa fihim fulanun ya Allah a jiki akwai wane ba karatu ya kawo shi ba ya ji labari alhaji wani yana zuwa masallacin ne shi kuma yana so ɗan gama ɗan yi maulansa shi ma sai ya ɗan raɗe an gane ko kuma ya ɗan yi wata buƙatarsa shi ya sa ya zo wurin amma ba karatun ya kawo shi ba sai Allah ce bihi kadi ghafartu shi ma ne na yafe masa humul qawm la yashqa bihim jalisuhu su fa inda ake karatu duk wanda ya rabe su ba zai tabe ba inda Allah haka shi ma an yafe masa kaga zaman ka a masallaci babu asara a ciki sannan kuma ga na hudu su kuma wa'annan mala'iku su kuma Allah ya ajiye su ne a masallaci za su ta roƙa maka gafarar Allah matukar baka cutar da wani ba ko kuma baka yi hutu ba ina fata an gane in ka cutar to za su daina maka addu'a kana cikin masallaci sai waya ka tayi rinjin gar shi kenan sun daina maka addu'a saboda ka ji hankalin kowa a masallacin an gano wannan na biyu Kana zaune sai ka ɗaga wayanka kaga wani abu a cikin whatsapp sai ka yi shiyarin kiya yarfa ne na 'yan siyasa sun gina maka addu'a kai ma an kaka ka amince wannan ko kuma ka sha gari ka shigo kai a bakinka kana buɗewa sai hamamin sigarin nan ya buke na kusa da kai ya kai haka da hancinsa su ma sun gina maka addu'a an gane sun da ce innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku na cutuwa a masallaci da abin da ke cutar da dan adam duk abin da ke cutar da mutum a masallaci yana cutar da mala'iku saboda haka su ma sun daina maka addu'a ina fata mun gani Allah ka shirye da mu malam yace to daga kaga muna jiran magana isha'i ko to haka in ka kiyaye bayan isha'i ba kai komai ba ka tafi gidanka ka je ka zauna ina ba ta an gane ka yi hira da matarka ya fi alkhairi da kuje ka zauna a joint ko eh ana hira da wasu dan a ciki za ka iya yin za yin gulman wani za ka iya yin wani abin da ke dace ba to kaga a lokacin ka samu matsala wannan ka goma shin ba ciki kaga kana jiran asabahi baccin da zaka je kai a gidanka za a ta roƙa maka gafarar Allah har asaba haka kuma in kai sallan asabahi ka kiyaye ba kai wani abin da yake babban laifi bane har zuwa azhar ana samun gafarar Allah haka kuma daga azhar zuwa la'asar haka da la'asar zuwa magariba haka daga magariba zuwa isha'i haka daga isha'i zuwa asabahi haka kullum Allah ya ajiye mana wannan kowace rana haka Allah ya mana wannan sai ce wal jumu'atu ila al jumu'a daga juma'a zuwa juma'a yau ko ranar juma'a ka tashi ka karanta suratul kafi ke kenan ko yi wankan janaba a wankan juma'a afuwan in son samu ne abin da ya tabbata a sunna kafin ka je juma'a a tara da iyalinka sannan sai ka yi wankan nan ka je ne sunna ya fi lada ka ne kaga wannan wanda ta zurai kenan an gane to idan ka yi wannan sannan ka je masallaci ka zauna kana su kana jiran liman ko kana samun lada da ta goma shi sannan idan aka yi da sallar juma'a sai ka raya sunan da mutane da yawa suka manta da shine kai sallah raka'a hudu bayan juma'a da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ida da sallar juma'a ya zauna bayan ya dan yi magana da wasu sai ya keɓanta wani gefe ya yi sallah a hudu ina fata an gane suna ce mahajura mutane da yawa sun rafkara da ita an gano wannan ka yi wannan sannan bayan la'asar ka zauna ka dukufa ka dinga tura saƙonninka na addu'a tsakaninka da ubangiji har magariba ta zo confirm ka dace da wannan lokacin da Allah ke karban addu'a ranar jama'a shikenan ka samu alkhairi an gano wannan to in na jima'an ya kubuce maka sai ka kintaci na ranar laraba amma nata na laraba tsakanin azab ne zuwa la'asar shi ma lokaci ne da ake karban adda'a, wanda Allah ya keɓance shi sai ce wa ramadan ila ramadan watan ramalana zuwa watan ramalana muqaddiratun lima gunna ana kankare maka zunuban da ke tsakanin dukkan wa'annan lissafin da aka lissafo maka sai ce da sharadi daya idza jituni batil kaba'ir in dai an nisanci kaba'irai manya-manyan zunubai to Allah zai kankare maka kananan in bu kaba'ira ma haun nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilakum mudkhalan karima Allah ce ya ku wanda suka imani in kuka nisanci manya-manyan zunubai da muka hana ku aiwatar da su Allah ke nukaffir ankum sayyi'atikum kananan na lamince muku zan kankare muku shi wa mudu mudkhalan karima in kuka mutu zan shigar da ku mashiga mai karamci shine aljanna da ku da matan ku duk za a shigar da to kaga wannan wato alkhairi ne wannan hadisi imam muslim ya rawaito sa a cikin sahihin sa wa anhu radiyallahu anhu Allah ce har ila yau daga daga Abu Huraira Allah ya kara yadda a gare ta annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'idan min fa qala wata rana ranan jama'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan mimbari sai ya ce amin amin amin sau uku kila ya rasulallah sai aka ce ya ma'aikin Allah in sa'id al-minbar fa qul kai ka hau mimbarin ka kace amin amin amin har sau uku menene sirrin da ke ciki qala sai manzo Allah ce inna jibril alaihi salam atani fa qala Lallai malaika jibrilu ne ya zo min ya ce min man adraka shahr ramadan duk wanda ya riski watan ramalana alam yughfar lahu kuma da yi aikin da Allah zai gafarta masa har watan ya kare da kalan har ya shiga wuta fa abadahu Allah Allah ya nisantar da shi daga samun rahama ka ce amin Allah ya nisantar da shi daga samun rahamar Allah ka ce amin shi ne kuka jina ce amin na farko Kul amin shi ne kuka jina ce amin a kultu amin shi ne na ce amin shi ne muhallin shaji ya kama ya kawo wannan kawai kubar cikasan guda biyun shi ne ya ce wanda ya riski iyayensa guda biyu barai suka tunyanta ko ɗaya daga ciki bai musu hidima ba bai kyautata musu ba har suka mutu da samu aljanna ba Allah ni santar da shi daga samun ramar Allah ku ce amin shi ne kuka jina ce amin na biyu ya ce na uku shi ne wanda aka ambaci sunanka a gabansa bai maka salati ba Allah ni santar da shi daga samun rahamar ubangiji ka ce amin shi ne kuka jina ce amin na uku to kaga wannan duka ana nuna maka falala ne ko muhalli shahidi akan ramalana to ganin na iyaye idan kana da iyaye babanka da mamanka na da rai to babu wani hanya da ya kai bayan tauhidi da za ka samu aljanna kamar tsaftawan ido kamar musu hidima ana fata an gane abu huraira in ya fito da safe ya zo wajen babarsa sai ce Allahumma arhamha kama rabbani saghira ya Allah ka ji kan babata yadda ta min tarbiya ina yaro ita kuma baba in ta kalle shi sai ta ce Allahumma arhamhu kama barrani kabira ya Allah ka ji kan ɗana Abu Huraira saboda biyayyen da ya min ya girma saboda ya mun biyayya bayan ya girma ya kula da ni abu huraira fa in babarsa in yana magana da babarsa yana sunkuyar da muryarsa har sai ta ce ba na jin kalaman kaɗa da murya saboda yana jin tsoron kada muryarsa ta yi sama da na babarsa to ina ga wanda ma zai daka tsawa ko ce eh, shat ko ba ka bane wai shat wai shi dan boko eh dan boko kenan wai shat ah proza baban da ya haife ka yana ma magana ka ce ka ce mai shaɗi ai ka kaɗe ko bai ce ma komai bai ji zafi ka gama lalacewa a duniya kuma ba yadda za a yi a fita ka gami kyau a duk da kake to ina gama uwa wannan fa uba kenan ban da uwa yawanci dai an fure na uwa uba ana mai ana jin tsoro kada mai aka yi gwaggwaɗe ma fafi to za ka ga uwa ne ake ma irin wa'annan o shi mama ai shi kaza ka kaɗe ka lallaɓa ta saboda ita ce aljannanka ka lallaɓa shi saboda shi ne aljannanka in kana son albarkar duniya da lahira to ka rike su in kuwa kana son taɗewa duniya da lahira to ka wulaƙanta su haka ko ga wulaƙanci wanda har ka mutu ba za ka taɓa wato dawo da shi ba shi sa idan da ya rasu baka yi amfani da wannan damar ba ka kaɗe abin zai rage maka wannan shi ne idan kaninsa sanadarai da rai ko wansa kam haka ce to ka bi shi ka je ka yi ragowan abin da baka yi wa babanka baka masa to za ka samu sauki a wajen Allah Ka kusan ba karamin abu bane wani zai ce da na rabu da babana lafiya shi a ruwansa da kowa ina akwai kanin babanka akwai wani babanka su ma suna nan Allah ka shirye da mu malai ce istijabatu du'a wal itqu minan nar ana karban addu'anka duk azumi a watan ramalana kuma Allah na ɗan taka daga wutan jahannama da me muke nema bai wuce wannan qala sallallahu alaihi wa sallam man kan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce inna lillahi fi kulli yawmin wa laylatin rutaka minan na fi shahari ramadan yace lallai Allah ya tattali a kowace rana da daren ranan yan daga wuta a cikin watan ramadana wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u Ubiha. kowane musulmi a cikin watan ramadana yana da addu'an da in ya roƙa fa yustajabu la za a amsa masa kowa haka bukatar a a kan makalla da Allah a sama cikin da kai ma kana da shi je kai naka ko kowa na da shi a wani bukatar a kan makalla a samu cikin adda kowane musulmi inda yana azumi yana da direct connection haka yanzu ya kamata mu yi sai mu duko ba ko sai mu roƙi Allah mu roƙe shi duk abin da muke nema na alkhairi wannan hadisi imamu bazzar ya fitar da shi a cikin musannaf nasa hadisi namba ta dubu uku da ɗari ɗaya da arba'in da biyu haka imamu ahmad a cikin musanadinsa mujallaji da biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu daga jabir abdullahi haka imamu ibn maja a cikin sunan ɗinsa hadisi namba ta dubu ɗaya da ɗari shida da arba'in da uku haka kuma imamul busairi ya zo da shi a cikin misbahu zujaja hadisi namba ta ɗari shida da hudu da isnadi ingantacce malam ya ce gina Siddiƙina wa shuhada idan ka yi azumi na watan ramalana don Allah za a kidaya ka daga siddiƙai duk wannan ana gaya maka falalan da ke cikin watan ramalana kawai azumin watan ramalana in dai ka kiyaye dokokin Allah ka yi ta yadda ya dace za a sa ka a cikin fayil ɗin siddiƙai wa shuhada da kuma shahidai A ga shahidai a wajen yaki ne ko amma saboda falalan da Allah ya ajiye da ta goma shi a watan ramalana in ta kiyaye dokokin Allah za a kila ka daga cikin ah, shahidai to me mutum yake nema bai wuce irin wannan yace an amru bin murra al-juhani radiyallahu anhu qala hadisi da amru bin murra an kabilar juhan Allah ya kara yadda a gare ta yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutumi ya zo manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa fa sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ra'aita in shahidu an la ilaha illallah me kake gani idan na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa annaka rasulullah ko na shaida lalle kai annabin Allah ne wa sallaitul khams kuma nayi salloli guda biyar wa addaitu zakata kuma na bada zakka wa sumtu ramadana wa kumtuhu to Na nayi azumin watan ramalana kuma nayi tarawihi. kasan wani baya yin tarawihi. zai ce shi zai je a gida an gane a'a yayi azumin kuma aka yi tarawih da shi a masallaci kaga sharadin kenan wa sumtu ramadana wa kumtuhu na yi azumin watan ramalana kuma na yi tarawihi amin an ana ina zan fada a lahira kawala sai manzo Allah ce Allah zai kidaya ta min as-siddiqina wa shuhada Allah zai kidaya ta daga cikin siddiqai da shahidai akwai ta goma shin da ke wannan a ce a lahira kana cikin siddiqai tawaga fa su sai na bakar kenan tawaga fa su sai na bakar fa kenan su maryam imaratu imran bintu imran ina ba ta a ciki ba za a kidaya ta. ka isa ka kai wannan daraja ko kaga amma azumi ya daga ka har ya kai ka wannan wuri ashe azumi ba karamin abu bane a wurin Allah ya kamata a ce ne mu dinga kokarin muna roƙon Allah Allahumma ballighna ramadan ko ya Allah ka kai mu zuwa watan ramadana wa inna ala ta'atik kuma ka taimaka mana a wajen yi maka biyayya a cikin wannan wata saboda duk wanda Allah subhanahu ta'ala ya raya shi ya gana malana to fa dukkan wani alkhairi ya gama tattara ta me ya kamata ya yi sai ya roki Allah ya karɓa masa ya tsakace niyyarsa ya dukufa ya nemi yardan Allah Allah ka shirya da mu Allah kuma ka karɓa mana wannan ah, hadisin ce rawahu ibnu hibban imamu ibnu hibban ya rawaito sa cikin sahihi ah, a cikin a mawaridu da kuma sahihu ibn hibban da zawa'iduhu da isnadi ingantacce a nan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu gobe sai mu tashi akan at-tarhibu min ifkari shay'in min ramadan amdan tsoratarwa akan karya azumi da gangan wata Ramadana. barka ji hukumar da Allah ya ajewa wanda ya karya azumi gagangan a watan Ramadana. amma ji wannan eh, in babu uzurin karya azumin da gangan amma ji wannan irin hukumar da Allah zai masa a lahira Allah ka shirya da mu anan zamu da aya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ah, in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu insha Allah za mu tafaita a cikin karatun da muka yi sai mu sallah insha Allah Um. na'am su bi kai na'am duka na'am na'am na'am na'am hadisi bai zo ba mu labarin su akan an kira su siddiqai ba amma maryam siddiqa ce ina fata ta gane maman annabi isa siddiqa ce sayyidina na shi kuma siddiqi ne shine siddiqul umma a wannan al'umma shine siddiqul umma an fahimci wannan to kuma da duk wanda siffanci da siffinsa duk zai fada ciki to in mutum yayi azumin watan ramalana kuma ya yi sallan tarawihi bai kubuce masa ba a cikin jam'i to za a kidaya shi daga cikin siddiƙai da shahidai a ranar tashi kiyama a gaban Allah inda wannan sahabi ya tambayi manzo Allah ne yanzu idan nayi azumin wata ramalana kuma na yi sallan tarawihi ne daraja ta a wurin Allah sai manzo Allah ce kana daga cikin wanda Allah zai kidaya ka daga cikin siddiqai da shahidai to kaga wannan ai ba karamin daraja bace ko anan ne aka ce na hannun daman gwamna ai aka ga mutum yana wani fantamawa ko yawa to balle Allah an gani wannan yawa fa Allah kuma ba mutum bane eh mutum wata rana ai ba iya fada ko ana iya fada in mutum ne amma Allah in ya yarda da kai shi kenan ba zai taba fushi da kai ba zai kage hannayenka zai saka ka dinga yin abin da zai kara yarda da kai amma mutum ai yana iya yadda da mutum daga baya kuma ne ya ko su samu matsala kuma ya janye wannan abin nan din to amma banda Allah in ya yadda da mutum ya yadda da shi ke ba zai fara fushi da shi ba gano wannan na'am na'am to na'am wai ya halatta ba ne wajibi ne baban mutum ne ya rasu ko sai ya kasance yana tare da kannan babansa su kuma kannan baban ko ya yi ba kyautata musu ko haka ne su kuma sai yanzu Allah ya zo azurta su ya kamata su yi wajibi ne su bi su su kyautata musu kamar yadda baban ka kila misali Allah ya jarfe ka da uba ba kirki ba ya musguna maka ana cewa don kai kuɗi ba ruwanka da shi haka su ma kannan babanka koyayyin babanka haka sai da na umar mazala ce mai ya umar amma tadiri anna sulwar rajul misla abihi ce kai umar baka san cewa kanin baba kowan baba baffa kenan ko ce baka san kwatankwacin uba yake ba bi ma'ana yadda babanka zai kalle ka yace wani Allah ya maka albarka kanin babanka in ya kalle ka yace Allah ya maka albarka kamar yadda babanka ce ne albarkar nan za ta shafe ka haka kuma in ka ta shi idan ya ji zafi ya ce Allah ya maka kaza yadda babanka zai kalle ka ce Allah ya maka kaza haka abin zai faru akan mutum yana daga cikin haƙƙin ma da baba yake da shi bayan mutuwarsa ta da zumuntun mahaifinka bal akwai wani abin da babanka ya sa a zuciya yana so ya yi lokacin da ke da rai sai Allah ya karɓi Allah bai ba shi dama ya yi wannan abin ba to daga cikin haƙƙin da babanka yake da shi a kanka shine manzala ce ka cika wannan ka cika mai wannan burin yara nawa suke wannan an gani wanda ma ya bari ma suna kokarin yayi bewa ne ya wai ya ce a shi wannan babansu ne ba ruwansa saboda haka kanin uba tamkar uba yake ana lallaba shi yadda ake lallaba uba an gani kada ya ce ai don wancan din eh, musguna wanda ya musu saboda haka su ba ruwansu da shi idan suka ce ba ruwansu da shi in ya fushi da su ba za su ga kyau ba tun a duniya kuma a lahira zai iya zama dalilin shigan su shi sa aka ce dangi ba ka taɓa rabuwa da su da daɗi da daɗi sahabi ne kawo ƙarin ƴan uwansa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na nan a cikin bukhari yace shi yana kyautata wa ƴan uwansa amma fa su kullum ta da kulle suke masa sai nuna gazawarsa cewa shi ba duka abin ya zama haka zai cire subsidy shi yana da dukiya zai cire musu subsidi ai yana ba su ne ko sai nuna to tun suna mai haka shi zai janye sai manzo Allah ya ce eh sai eh, kamar yadda ka faɗi ne kana kyautata musu shi kuma suna banka da bita da kulle kyautata wannan da kake musu zai zama kaman guba ne gare su Allah ba zai taɓa ba su nasara a kanka ba saboda akwai wannan hakkin amma kana zame subsidin ka a lokacin su kuma Allah zai ba su nasara a kanka saboda suna da hakki a kanka ko da sun maka ba daidai ba dole kawai ka hakura an gano wannan ya koma ya ci gaba da kyautata musu in ya ci gaba ma suka ci gaba da kyautata wa dangin mahaifinsu a lokacin su za su dinga kuka na takaici abin da suka yi musu a baya ai za su zama sirkan dole an gane saboda haka ya bi su da kyautatawa ba da bakin ciki da kuma makamancin haka ba ba daidai ba ne Allah ya sa sun jefa su a bola ne ba kuɗin ba Allah ya sa a bola suka jefa su an gane wannan abu ina gaya maka dokar Allah ne ba filin ɗinka ba da damuwarka ai zuciya na son me kika masa kuma yana kin ne wanda ya musguna masa duk da ya musguna maka abinda aka ce shari'a ta ce ka yi, ka yi haƙuri ka ci gaba da kyautata masa kada ka kullaci wannan musgunan ka ce ba za ka yi masa ba to kai kuma a lokacin kai kuma sai Allah ya juya maka ba don Allah ya maka ba za ka ga mai kyau to shine magana kai yanzu kana yi ne saboda Allah ne ya ce ka yi duba abin da suka yi maka na zafin eh dole yana da zafi za ji ba daɗi amma shari'a ne ta ce ka kyautata musu sai ka ci gaba da kyautata musu saboda Allah ne ya ce su kuma laifin da suka yi yana tsakaninsu da Allah zai iya zama dalilin da zai sa Allah shigar da su wuta ba kaga abin tausaya musu ne kai iya abin da suka hana ka a duniya kuɗi ne kuma kuɗi abin banza a duniya ma Allah ya ba kafiri ko kowa Allah na bashi kaga kuma sai ya nuna maka Allah ya fata abin nan da aka hana ka a baya kaga ashe ba wani abu bane amma su fa abin da za su rasa shine aljanna ai abin tausaya musu ne ko duk wanda ya rasa aljanna ai yayi asara an gani to su abin tausayi ne ne eh, kada mutum ya kullaki wannan akwai zafi akwai kokari kada ya bar shi ya samu galaba a zuciyarsa ya juya baya sai ya kokari ya kyautata musu kuma wannan shine daidai gane Allah ka shirye da abinda muka karanta daidai Allah ka karba mana da muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana yadda ka haɗa fuskokin ma a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la ladanin mu kai da lafiya ka roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bashi lafiya ya sa ya zama kafara a gare sa da sauran marasa lafiya da suke kwanci a gida ko asibiti su ma mana roƙon Allah subhanahu wataala ya ba ta lafiya ya sa ya zama kafara a gare su inda gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙon ka gina masa gida aljanna ya albarka ga zuriyarsa ya albarka ga dukiyarsa ya Allah yanda ka ba ta dukiya ka ba shi iko yana sarrafa wannan dukiya wajen yi wa addini hidima muna ka bu ake mana ta gomashin yin hidima ga addini irin wanda ya ko sama da wanda ya yi mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada inda ka tara mu a wannan wuri ka tara mu a cikin firdausul a'la tare da masu kallon mu da sauraro subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk